بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى يمتن نهدي الشرين دبوكي قوة شعبان hijirar annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina shekaru 1447 wanda kuma hakan ya daidai da goma sha biyar ga watan fabrairu 2026 miladiya ci gaba da darasinmu na tarbiyya kamar da aka saba kowane mako na lahadi muna haduwa da yan uwa masu albarka a wannan masallaci na tunawa da marigayi shek muhammad bello ahmad al'adamawi domin karanta wannan littafi na a tabbatu alaman hajji a halittu suna wani jama'a wallafar ahmad farid kuma kwana shafi na hudu. inda malam yake bayani akan salo da dabaru na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wajen gabatar da tarbiyya za mu tashi a paragraf na uku a wannan shafi inda ce wa min zalika na daga cikin hanyoyin da annabi yake bi wajen karkato da zukatan sahabbai a lokacin da zai musu nasiha ko ya musu wa'azi shine istimalul qasam annabi yakan yi amfani da rantsuwa yakan rantse an gane ko wanda yake da nuska irin jawa shafi na 204 wanda yake da jan nuska kuma shafi na ba masu jago sau shi kenan an ga wajen shi ne paragraf na uku a shafin wa min zalika istimalul qasam an gaji daga cikin hanyoyin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake bi yakan yi amfani da rantsuwa dan ne annabi yake rantsuwa yana rantsuwa ne ta akidi ma yuridu bayanu dan tabbatar da abin da yake so yayi bayani dan sahabbai su fahimta sai annabi ya rantsa kama kala sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi alaihi salatu wassalam yake cewa wallazi nafsi bi yadi kaga rantsuwa ne wannan na rantse da wanda raina ke hannunsa laqad hamamtu nayi yunkuri inji annabi sai da ya rantse yace nayi yunkuri yayi yunkurin an amura bi hatabin in ba da umarni a ɗibo kirare san kirare ko wato itatuwa da katakai ya ce fa yi a kunna a rura wuta sun ma'amura bis salati daga nan kuma in ba da umarni a gefe guda a yi talla fa yi uzaru da ha a kira talla an gane ko a yi talla nan ni kuma zan yi ya ce sun ma'amura rajulan bai ummun nasa sai in ba da umarni ga wani mutum ya yi wa mutane sallar bayan an kira ta ba ni kuma mai zan yi yace ma ukhalifu ila rijalin daga nan ni kuma sai in tafi zuwa ga waɗansu mazaje fa uhriqa alaihim buyutahum ni kuma in je in kona musu gidajensu a wata riwaya ce ukhalifu rijalin la ya'tuna as-salah mazan da ba sa zuwa sallah in je in kona musu gidaje a da yake cewa ba domin ƙananan yara da mata ba waɗanda suke cikin gidajen saboda ita mace sallar jam'i ba wajibi bane a ta dama a gida za ta yi shi ma yaro karami Allah ba wajibi bane kan shi a jam'i saboda haka su da matan da yan sallar a gida ne to su ne zai zamanto idan aka kona gidajen mazaje da ba sa zuwa sallar jam'i an cutar da su su kuma yace ba dan haka ba da na je na kona wayannan gidajen na waɗanda ba sa sallah in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama barakallahu fiik 2-3 ya kaga irin shaman yi nisa da karatu yanzu ake hudun shaman kuma ya kubi ne kawai 2-3 ya gani daga kai sai ɗanka mafi yawan mutanen kuma muni ni ban sai da aka aka shi wannan abu wata nuska ce maka samu lokacin da ake san ƙari ko sai zama bugun ka ga ɗaba ba iri ɗaya ba ne ya wannan bayanin irin samu ce Eh, shi ma tare da goyi da biya a gani ɗaba ce ba ɗaya ba ko durin na shirtar ina ga wannan wani dar ne kaga darul hikima ne wannan ko din kitabin islami wannan ma na san shi ne in ka kalla ko wanne ne wannan kaji darul adab ne ko mai darul adab to ta gani maktabatul hidaya to ga ne maktabatul hidaya a banda ita kalla hagun da ɗaya bangaren ita din ce wannan ma ita ce anan ai maktabatul hidaya din amma darul hikmati lil kitabul islami saboda iri ɗaya ne wannan dai naku daban ne so ba damuwa bambancin shafukan dama daga kamfanin ne so kaga anan gurin mahallin shafi rantsuwa da annabi sallama sai da ya rantsu. sai ya tabbatar da sahabbai bin da yake shirin aikatawa kuma ya nuna maka muhimmancin sallah da girman hadari na saba wannan sallar a zuwa a yi ta a cikin jami wa kana qauluhu sallallahu alaihi wasallam haka nan kuma na daga cikin misali akan wannan maganar da annabi yake cewa wallazi nafsi bi yadi na rantsi da wanda raina ke hannunsa law ta'lamuna ma a'lamu da a ce kun san abin da ni na sani na gani na shaida to la dhahiktum qalilan wallahi da kun yi tariya dan kadan wala bakaitum kaseera da kun yi kuka da yawa sanda annabi ya faɗi wannan magana ga sahabbansa فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين سيسا بما زعلا سكرت رفي فسكو كيسو دا ما يفنسو دا هنو دا ما يفي ولهم خنين سيدا كرت جن ششيكا كوكا شين خنين suna ta kuka saboda tashin hankali da abinda da annabi ya tsoratar da su da shi dangane da wutar jahannama menene khanin din sai mala ya ce wa huwa al-buka'u alladhi من الانفس anfusi bi ghinnatin ko an gane ko shine kuka wanda yake yaduwa kaga yana fitowa daga cikin rai tare da gunna a cikinsa kake jin wannan sosai ba kukan gaske ba ne ina kwatantawa ne <laughs> eh aka sabai suke saboda tashin hankali muka ga halin da muke ciki ba mu san irin abubuwan ba shi yasa muke dariya da yawa wallahi mala annabi ya je ya ga wuta ya kuma ga aljanna shi ya ce da kun san abin da na sani da ba za ku yi dariya ba da ku ku sai ya fi yawa dariyar ku ta zama yar karam Allah shi ya damu malam ya ce wa min zalika na daga cikin hanyar da annabi yake bi at-tahdid bil adad wato annabi yakan ja kunne ya tsoratar ta hanyar ambaton wani adadi a iyakance wani adadi ta ce su ne kadai abin ya shafa ya ce hatta ya sula ala ashabi al-hil dan ya sauƙaƙa wa sahabbai haddace maganar dan ya ce uku ne ya ce ɗaya ne ya ce goma ne ya faɗi wani iya adadi da kaji adadin za ka riƙe maganar da kyau annabi yana yin wannan wa adamu talaffuti shay'in minhu saboda kada wani abu ma ya kubce cikin maganan da annabi zai faɗa kama qala ko shay'un muhim ne wani abu muhimmi a cikin ya kubce kama qala kamar yadda yake cewa sallallahu alaihi wasallama salasatun sai ce da guda uku ce mutane uku da uku ya fara ya faɗi wani adadi kai yanzu ka san ba mutum ɗaya bane ba mutum biyu bane iya mutum uku ne sannan bai wuce uku ba ba a kai hudu ba an fahimta ya ce salasatun mutane uku la yi kallimuhu Allah yau malkiyama Allah ba zai magana da su ba ranar tashin alkiyama hankalinka zai tashi waye mutane ukun nan kana ciki ne ko baka ciki suwane ne ma waɗannan mutanen duk za ka yi ta wannan tunanin kana wa kanka tambayoyi ba ma wai rashin magana ba ne Allah zai musu kadai a'a wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba na biyu kenan fa annabi bai tsaya nan ba sai ce wala yanzu ilaihim ko kallon su ma ba zai ba Allah a ranar tashin alkiyama abubuwa guda uku na nau'in azaba da hukuma ba magana ba kallo ba tsarkakewa an gane wannan ko abu na hudu ma annabi yake cewa walahum azabun ali kuma suna ma da azaba mai radadi suna da azaba mai radadi faqalu sai sahabbai suka ce man hum ya rasulullah wai su wane ne mutum ukun nan ne da Allah ba zai kalle su ba da Allah ba zai musu magana ba da Allah ba zai ɗaukake su ba da Allah ya tanadar musu azaba mai radadi a ranar tashin alkiyama su wane ne waɗannan mutane guda uku faƙala sai annabi ya ce shaikhun zalim dattijo ko tsoho mazinaci kwarai Allah ya kare mu tsoho mazinaci to ka riga ka tsufa wanda ka tsufa din kana dab da mutuwa ba cewa ake wanda bai tsufa ba zai mutu ba amma kai da kake wannan shekarun shaikhun me kake nema da sabon Allah a ya kamata a ce yanzu kana matakin ka tuba ka yi nadama kana neman ka zama da duniya lafiya ne ba wai ka mutu gaje da sabon Allah ba domin ba ka kiyar matakin sheikh a tsufa sai ka zamanto a unta ka kai afan a shekaru an fahimta ka kai shekara 70 da 80 da 90 duk wannan shekarar afan ka zama sheikh shekuka kanka duka ya furfura babu wani farin gashi ba wani bukin gashi a jikinka to me kake nema kuma domin annabi ya faɗa wani hadisi ya ce laqad a'zara Allahu imra'an akhara umrahu ila 60 aman Allah ya gama ba da uzuri da duk mutumin da aka jinkirta masa rayuwa ya kai shekara 60 ka gani sannan a walam da amirkum ma ya tafakkaru fihi man tafakkar wa ja'akum an-nadhir nadhir din shine mai gargadi wasu malamai suka ce furfura wasu malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo mana saboda haka wanda yake da wannan matsayi na tsufa don akwai tsoho akwai dattijo haka ne akwai matashi akwai yaro sannan kuma akwai saurayi duk a cikinsu kuma kowanne akwai matashinsa akwai matashin dattijo akwai dattijan saurayi ko ba ka bane da su irin wannan ke su duk matakin da mutum yake a irin wannan duka shekaru ne da girma da ya kamata a ce duk mai wannan matakin ya mallaki hankalin kansa ba wai wasa zai rika yi yana yi yana tabbele ko yana shirme a gani shi ya mallaki hankalinsa ko da ya shiga matakin fusina da ya kan faru to ai bai kamata kuma ba hanyar sabon Allah ba ka akwai wata balaga da ake ce mata balagar sittin da mutum ya shekara sittin wata sabuwar balaga yake wata sha'awa tana zuwa masa ba irin wacce kusan sukan ce takan kuma wacce ya yi a lokacin samartaka an gane ku to ai kana da iyalai kana da dama kai aure kana da kaza kana da kaza da hanyoyi ne na halal wanda Allah ya halatta maka a hanyar saba ma Allah ba to shi yasa saboda girman munin al'amarin ya sa Allah madaukakin sarki ya saka shi cikin waɗanda ya mummuna uban nan guda hudu ba abu hudu ne ba kallo ba magana ba tsarkacewa kuma azaba mai radadi to kaga mutum da farko shine tsoho mazinaci daga nan fa wa malikun kazzab da sarki makarinci a ce kai ke ne kana da mulki kana jagorantar mutane amma kuma sai ka yi karya? ka zama makaryaci ba ka da gaskiya a da abin da kake faɗa Allah ya kyauta talaka shi ne tsira zai karya don yi samu abinci kai kuma kana da shi don kai ne mai babu mutane to a ce kai sarki ne kuma makaryaci ka fada cikin wayannan mutane guda uku da wane ne na uku sai aka ce wa a'ilun mustaqbir da talaka talaka shi ne ailun an fahimta ka tuna da wata yawa wajadaka ailan ko an fahimta wa wajadaka ailan an ka same ka tana sai Allah ya wadata ka to ailan ne mana ka ne amma mustaqbil ka tsamin girman kai to wala za ka girman kai <laughs> ga talauci kai ba wani abu kake da jima amma kuma sai fankama eh da hankoro

ana sa a ga girman kai jama'a ya kamata ya girman kai ba amma sai ka zo kai girman kai to gaskiya nan mutanen guda uku idan ka kalle su za ku zafi za ka ga cewa sun cancanci wallahi su fada cikin wannan bala na? eh eh to ai ya fi masa sauki ya daura auren ba wani magana ba ta lokaci da an ji an yi magana kawai a nan take ma da an yi magana kawai a daura auren shikenan ana daurawa an wuce wurin yanzu wannan ya fi alkhairi a ce wane ya aure akan a ce kuma gashi zina ya yi. wannan ne zai fi jin daɗin ji ai auren ya fi amma a ce dattija ne ko tsoho amma kuma an same shi da zina a'udhu billah ko a gama ce da ciki wane ne miki ciki da cewa na ne tsohon nan na wuri kaza da Allah zai dadi a wacce kai aure wata aura wannan tsoha ce kai ta aure tsoho to ai yafi dadin ji ne aure suke yi ibada ce ba ba zaman banza suke ba to saboda haka wayannan abubuwa su ne ake kallo muninsu a cikin al'umma wanda kuma idan irin wannan al'amarin ya faru za ka samu cewa ba wai yana tsayawa ga shi kansa ba ne ‘ya'yansa da ya haifa sai ta shafe su jikokinsa ma sai ta shafe su domin ya kai matakin shehu to kuma a gaya maka bukatun yana da jikoki jikansa kawai sai a zage shi a ce kai da kakanka kaza ko ba ka bane in ɗari a ce kai da babanka kaza ko ba ka bane to shine abin sannan shi kuma sarki wani irin kaskanci ya wuce a ce kai kake da sarauta amma kuma kai makareci ne kai da za a kama ka kama ka kama makareci ka hukunta da shi ka ladabtar da shi amma kuma kai ne makarecin kuma kai sarauta gare ka a gani shugabanni duk sun fada ciki wallahi ai idan sun kwafce ma nan sai ga sun fada can wadai da gaske to sannan shi talaka na'am na gidajen ku ai malik aka ce su ba saraki ake nufi kuma akwai inda zai zo in kana cutar iyalanka akwai inda Allah zai damje ka eh, amma ma nan na sarauta ake nufi eh na sarauta kada ka shi ko me zai sa girman kai da sai kai girman kai ayi yi dagawa ka nuna cewa kai din kafi kowa ko ba wanda ya isa Allah ya kyauta malam ya ce wa min zalika har ila yau na daga cikin hanyar da annabi yake bi qawluhu sallallahu alaihi wasallama annabi yana yana wurin kididdiga da yake annabi ya ce sab'atun mutum bakwai kaga nan ya ce mutum uku ko to ga wani wuri annabi ya ce mutum bakwai yuzilluhumullahu bi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh Allah yana inwantar da su ne ko zai inwantar da su a cikin inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai inuwa ta sa imamun adil mutum na farko shine shugaba adili shugaba shugabanci anan ka gare gidanka ya shigo shugabanci na kasuwa ya shigo na masallaci na makaranta na kaza na kaza na kaza na kaza inda kai imam ne jagora ne kai to ka zama adili to ka shiga cikin mutane bakwai da Allah zai inuwantar da su a inuwar ranar da babu wata inuwa ta inuwa baya ganin kuma fa mutum na biyu wa shabun nasha'a fi ibadatillah da duk wani matashi da ya taso wurin bautar Allah akwai bauta yana zuwa masallaci yana sallah a cikin jam'i yana ainihin wato karatun alkur'ani yana zikiri yana hailala yana tahmidi yana tamjidi yana girmama na gaba yana jin tausayin na kasa bai zalunta na kasa da shi duk waɗannan ibada ne yana duk wasu abin da ake kiransa da suna ibada duk ya taso a kansu yana yi to Allah subhanahu wata'ala irin wannan matashi zai samu kansa a cikin inuwar arashi ranar tashin alkiyama a ranar da an sako da rana gwargwadon mil tana kona mutane kai ya tafarkasa an haifar da tekun gumi da azaba da kuka da hawaye da mutane suke yi ya zama teku wannan tekun annabi ya ce da za a tafiyantar da jirgin ruwa sai ya tafiya a cikin shi sai aka to su kuma ga su can a jefe a inuwar al'arshin Allah ranar tashin alkiyama suna cikin inuwa to wannan matashin ya fada ciki shine mutum na biyu sai mutum na uku annabi ya ce wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid da mutumin da zuciyarsa take damfara da masallaci shi dai sai ya zo masallaci hankalin sai yake kwanciya ina jin daɗi daga ina zaka ke masallaci ina zaka masallaci akwai karatu a masallaci da a meeting a masallaci za mu je gyaran kaza a masallaci mun dawo daga zana'ida a masallaci ake komai masallaci masallaci masallaci masallaci masallaci suna noye masallaci ka gani to wannan shine mutum na uku mutum na hudu wa rajulani da mutane biyu da wayannan mutane guda biyun nan tahabba fillahi sun so juna dan Allah sun kaunaci junansu wannan na san wannan wannan na san wannan kuma dan Allah suke san juna billahi ijtama'a alaihi sun hadu ne akan hanyar Allah wata tafarraqa alaihi kuma suka rabu akan hanyar Allah da kana nan a kaduna ga wani can kana hulɗa da shi kana son shi dan Allah a Maiduguri ba ka taɓa zuwa Maiduguri ba shi yana can Maiduguri ga ka nan kaduna yana son kai bai taɓa haɗuwa da kai ba kuna soyayya dan Allah za ku haɗa ido a harshe ranar tashin alkiyama malamai suka ce da za a samu wani a gabashin duniya wani yana yamman duniya sannan su soyayya dan Allah a duniya ba su taɓa haɗuwa ba Allah zai haɗa su a inuwar harshe ranar tashin alkiyama an gane ko mutum da biyar wa rajulun da atum a za su mansabin wa jama'a da mutumin da mace kyakkyawa mai kyau yana da kyau kaga ya ce jama'a za su mansab sannan tana da mukami ma'aikaciya ce darakta ce cikin darakta ce a wata babbar kasuwa ce tana da wani mukami da wani matsayi a cikin al'umma ko a harkokin da take yi ita ba ta ta gajan ba ce sannan kuma kyakkyawa ce ka neme shi kira shi akan lalata ya kyamun cewa ya ce faƙala ni a kafin la ya ce ina jin tsoron Allah na bai amsa mata ta ba yana yin wannan ya samu tsira ya zama cikin wanda za su shiga cikin inuwa a shi ranar tashin al'iyama wa rajulun mutum na biyar shine wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin shine da shi da ko mutum na shida wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin mutumin da ya sadaka da wata sadaka fa akhfaha ya ɓoye wannan sadaka sanda zai ba da ita mana ya yi ta dan Allah shi ne fa akhfaha ta la alamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu dan saboda kada da hagunsa ta san abin da damansa ta bayar a wai sanda zaka bada kai haka ka dan sako kuɗi kai haka yadda su yi dan karkasar da kai ba a ba haka ake kai amu da kuɗi ka dan yi haka ba sai ka gani ba wannan ya wulaƙanci ne da tozarta kuɗi ba da kuɗi a fili ga kudin ba laifi ba ne an fahimta ba su ake wai ka ɓoye hagunka ba sanda za ka bada wannan zuciyarka ake magana da ita ikhlasinka sanda za ka bada an zo ana yawo da bokitin fi sabilin layi sai ka ciro a cikin aljihunka abinda za ka bada ana cirowa wannan abin da ka ciro sai ka ga yi yawa mai yawa mai ke a tunaninka to kada yawan ya sa ka fasa ko kuma da ka ciro sai ka ga ya kaɗan kar kaɗan ɗin ya sa shi ma ka fasa ka ce ai masallaci ga ba ya kamata sai an ƙara an fahimci wannan ko ka ce wai sai gobe in ka ƙara kuɗin za ka bada ko ba bari in rage wannan mai yawan yayi yawa yawan kuɗin da ƙarancinsa baya hana ka bada an fahimta Shi ne fa asbaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu wannan fassara ce ɗaya daga cikin fassarar da malamai suka yi wasu kuma suka ce na daga ciki biyan ma'aikaci haƙƙin sakafin kafin gumin sa ya bushe shi ma sadaka ne da dama hagu ta sani ba daga ciki ƙara wa ma'aikaci sama da haƙƙin sa ina fata ana fahimta wannan abun maganan yana da matsala na wani. da Allah kai mai gyara injiniya zaka gyara mu ina eh, zan gyara maka naira biyar zan gyara maka shi kenan ya aiki shi kenan ya zo ya aiki sai ya ɗauko naira goma in ba shi kaga ya wuce abin da muka yi da shi ko naira shida ko naira bakwai ko naira takwas ma dai da yadda muka yi ittifaki an fahimta to wannan na yi sadaka da dama hagu ba ta sani ba ko kuma aka san haka ni ne mai gyaran shi kuma shi ne nawa za ka biya ni naira goma za ka biya ni zan baka wannan aiki shi kenan na yi aiki sai ka zo za ka bani naira goma sai ce ban shi ma kawo naira biyar na ƙara ni kuma na rage to wannan ragewan ma ƙasa da kuɗin ka ma ka yi sadaka da dama hagu ba ta sani ba haka muke yi kowane ɓangare mai ba da wani ya ƙoƙarki ya ƙara wanda zai karɓan ma yana iya ragewa shi ma sadaka da dama ne hagu ba ta sani ba na'am eh to to sai zuba cikin fi sabilin layi aka ji daɗi ashe ba a to lalle kam Allah kyauta na? Thank you. bai laifi ba bai laifi ba ya halatta eh bai laifi ba ai abin da yake da shi ne fattaqullaha masadatun ne abin da zai iya ba da shi ne 200 sa wannan dama ɗari biyun da kake badawa san da kai ni ita kai niyya dama tun farko amma abin da ake magana shine kayi niyyan ka bada naira miliyan 1 da ka zo wurin sai ka ga wani alhaji sun ya bada miliyan 1 wani ya bada biyar wani ya bada ma miliyan biyu to karka ce an sun samu kuɗi ni bari in dawo da tawa dubu ɗari biyu kaga ka rage saboda kana ganin ya yawa haka haka abin da ke niyan za ka yi aikin alheri da shi kai an fahimta sannan wani zai zo wani wuri an zo ana launching ko za a aikin kwarai ana ta bada kuɗi sai ka zo kai da niyan za ka bada naira dubu ɗari misali sai ka zo ka ga ana ta bada dubu ɗaya dubu biyu dubu biyar dubu goma har wani ne bada dubu ashirin ko talatin za ka ga cewa in ka bada da dubu ɗari za a ce gaba ɗaya fa alhaji wani shine hayas za a ɗauka shi mai kuɗi ne ma sai ka fuska kawai sai ka ce ga dubu goma sha biyar da ni da iyalai na kaga ka rage ba a sa haka kada wannan karancin da yawancin duk da ka canza ka yi abinka da Allah kawai amma ya halatta yanzu in ciro naira dubu ɗaya in ci a ɗauki ɗari biyar abin canjin ɗari biyar kaga ɗari biyar dama ita ce Keniya za ka bada ya halatta ka bada ɗari biyar ka ci a ɗauki ɗari a baka ɗari hudu ya ɗauki ma hamsin a baka ɗari hudu da hamsin zai an gane ko zuciyar kwarai ita ce take so a cikin zaman to mai kyau ce sanda za ka bada ba ka kallon waɗannan ababe na gefe eh. iyalai na so ofis dina a to ai ba tabbacin daga gwamnati zai fito eh? ai ta yi daga kudin su ne su za su hada ba gwamnati su za su bayar ba a wasu lokutan na san gwamnatin za ta bayar amma shi ya sani da ai wannan kudin da ya bada in nasu ne in haƙƙin su ne suka hada da suka fitar sadaka ta yi amma in na gwamnati ne ba su da haƙƙin su sadaka da kudin mutane ƙwarai da gaske ba nasu bane ne amma nasu ne da ya koma ne aka zo na aka bi ta aka ce to kun ga mun yi alkawari mun fara gudun mawar naira dubu ɗari a wuri kaza sau da aka kowa a cikin mai dubu ɗaya a cikin salarinsa yawa sai an yi wata goma ko wata kaza ana biya a hada kudin sannan a biya shikenan su suka biya an fahimta amma ka dauki dukiyar al'umma ka ce za ka yi sadaka da ita ba tare da izinin su ba haƙƙi ka ba ta yi ba saboda ka'ida ta inna Allah ta'ala tsayibun la yaqbalu illa tayyiban cin dukiyar wani ko ba tsayin ba ne Allah ya tsare mu an yi buluwi mana an ci haramun kuma bululi ya kai na'am eh mun santa muwa <laughs> eh masha Allah a lokacin dubu ɗari da za ka yi mata ka dangan gaba ɗayan ta eh kudin breakfast ɗin wani gida. masha Allah hmm. <laughs> to ai mala hankali na kwance amma yanzu kalli to ka gani kwarai da gaske na manta wannan gidan ina ji wata rana ana hira da masana investment house ina ji ko dubu arba'in ne aka yi ta ko miliyan arba'in kamar miliyan arba'in kamar dubu arba'in aka gina ta lokacin na manta adadin kudi dan kaɗan fa amma kalle shi yanzu wannan dai investment house nan <laughs> dubu ɗari hudu ko wake wannan ka tanganta rufa college kuma kalli girman rufa college ba katanga nawa ne bulu a lokacin ina ga filai filai ne ko rufa college aka cire ka dan nan ce wannan da katangar ta kai jikin railway masha Allah Allah ya fi mana lokacin duniya na kwance hankali a kwance yake akwai a sosai kuwa gaskiya ne sakaci ne ba kurakurai bane wallahi sakaci ne da ganganci da halin ko in kula da dukiya ta al'umma da masan illar da za a je a tarar ba a ranar tashin alƙiyama wallahi mutum na ƙarshe ne wa rajulun zakara Allah khaliyan da mutumin da ya ambaci Allah shi kadai lafazin shi ne ba wani a kusa da shi kai kadai ne a ɗakinka. kai kadai ne a ofis ɗinka kai kadai ne a shagon ka zauna kai tunani ga wani abu da Allah ya maka na ni'ima ko ga wani abu mai ban tsoro yadda rayuwa take kawai fa fadat aynahu sai idanunsa suka zuba hawaye saboda tsoron Allah kadai to wannan hawayen da kai lallai ka cancanci ka kasance cikin mutane bakwai da Allah madaukakin sarki zai inuwantar da su a cikin inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai inuwarsa nan mala da yawa eh da ranar da suke za a ga wani suna cikin vip a inna lillahi inna lillahi inna lillahi haka ne domin ga wani da mutane ne da su ko ne Allah ya wasu da sun su da su da su kuma kawo kawo dai su ya ka ne ba to so wannan yake da sa a dawo wannan ya kamata ya yi da gaskiya ne su ne vip a rahila gaskiya ne allah ya sanya wasu jin vip eh malam ya ce wa min zalika tarakki min al muhim ila al aham na daga cikin haka wato allakawa zuwa ga abin da yake daga muhimmi zuwa ga wanda ya fi zama muhimmanci wanda ya fi muhimmanci dukkansu suna da amfani amma ɗaya ya fi wani amfani fa idza wajada al-abdu insanan tarikan lis-salah idan mutum ya ga wani mutum dan uwansa amma bai sallah yana kiwata da sallah wa musbilul ilza wanda yake sauke tufafinsa yana takawa duk wannan ba laifuka bane tayyib aw yatakhattamu bil-dhahabi ko kuma ka ga mutum namiji amma yana sa zoben zinari ba haramun bane kar a saka namiji kai sa sai dai mace tayyib Wasu thalathatu min al-muharramati waɗannan guda uku da aka bada misali a kansu. rashin sallah jan tufafi ƙasar idan kahu sanya zobe na azur na zinari dukkanin suna cikin ababen da yake haramun ne haka ne haramun ne yace illa anna tarka salati akhtar salata amma a cikin ukun nan wanne ba hadari shine kin sallah ko ba haka bane kin nan ya fi hadari na'am eh Allah sarki eh. Eh. da to amma har yanzu ga wannan nuna da an kai da mutum da ya san ma bai ba ko kallon shi wai ba ai na tabbata muku na ce magabata ba idan fa ka rasa sallah wallahi malam zuwa jira ki ana maka jaji yadda ka san maka mutuwa a zuwa na maka jaji wani kuma abin da ya faru kenan ka Allah kyauta mu dai mun yi gaba <laughs> Allah kyauta a ji tsoron Allah a ji tsoron Allah fa a ƙara imani tsara ga rashin tsoron Allah ne ya sa ka rasa sallah balle kuma a ganka ka rasa jar ka rasa wasu rakawoyi shi ma sai a daga kallon ka saboda ai ya sun faɗa ina ga aras ko abdullahi na yake cewa na qad ra'aytuna na gammu musa habban manzan Allah wa ma yatakhallafu anha ahad babu wanda yake kaba masalla bai zuwa yace illa munafiqan ma'lumun nifaq ce wallahi sai munafiki wanda kowa ya san munafiki ne wanda kowa ya shaida cewa na munafiki ne su ne ba sa zuwa sallah ka duba gani amma mu yanzu ina kuma ga wasu abubuwa da suka faru sun taimaka wani kai magana zai ce ainihi sai ta karfe biyu zan yi ko sai ta karfe gara sai ta nuna duk ba haka muke faɗa ba wani ta nuna ba ta nuna ba ma ba yi zai ba waɗannan dukan ka kalle su guda uku mala ya ce sallah ta fi ƙarfi ta fi haɗari wa qad ikhtalafa al-ulama fi tafsir tarik salati malamai sun yi saɓani wajen kafirta wanda baya sallah ana wasu na ganin ya kafurta wasu na ganin bai kafurta ba fa ala da'i an yansaha bil mudawamati ala salah abin da yafi kamata ga mai wa'azi mai da'awa yayi nasiha a nan gurin ka samu mutum yana da irin wannan matsalolin to ka mai nasiha akan sallah ta fi muhimmanci awwalan a matakin farko ba wai tashi wanda shi da yake ba kalluwar duka kaza kaza kar a sashi ya sallan a kotu ana fahimta ya zama nasiha ka gare shi gyaran sallah ba sa zoben nan da ya ba sannan sai ce sun ina kana hunaka tijaba daga nan kuma idan ya zama akwai karbuwa wa'azin naka ya tafi karbuwa to nan kuma mai za a yi ya ce yi shidu ila turki baqiyatul muharramati sai ke nuni zuwa gabanin sauran ayyukan haramun nan ke masa maganin zinari masa maganin jan ƙasa na tufafinsa Umar Allah ya kara masa yadda yana kwanci a gida lokacin da Abu Lu'lu majusi ya farka masa ciki da wuka wanda ake ce mata tinja yana da kaifi biyu sama da ƙasa ko ta tsakiya yayi kuma ya sai da ya sa mata guba to wannan yanka yankashin da ya taɓa masa hanji har hanjinsa ya tsinki aka bashi idan mutum yana da ciwo miki yana shan nono yana saurin hilin nono da ka sani sai aka ce ya sha nono ana tunanin abin ɗan kaɗan ne ko bai yi nisa ba sai nono ya rika fitowa ta cikin shi a shi sai an ya gane cewa hanjin ya cinci to yana daga kwanciyar nan kafin rasuwarsa dan ba daga yanka shi rasuwa sai da ya kwanaki kaɗan ya rayu har ma ya tambayi wanda ya kashe shi aka ce walan ya soka masa wuka ya ce ya gode ma Allah da ya sa mutuwarsa ba a hannun musulmi ba ne wanda ke faɗin la ilaha illallah da za su tsaya a gaban Allah suna jayayya da ya zama kafiri ne wanda ma bai yarda da Allah mai bautar ba majusi ne ya san kawai yayi nasara a ce wannan ya je gaban Allah yana bautan wani Allah kuma yana jayayya wanda yake neman jininsa a hannunsa wanda yake bauta wa Allah ne shi kadai ba tare da ya dace da kowa ba ka fahimta to mahallin shahid ko to sai sahabbai suka rika shiga duba Umar a gida wani lokaci mutum biyu su zo ya jiki ya kaza amirul mu'minin Allah ya kara sauki Allah ya kiyaye gaba zai zuci wani lokaci mutum ɗaya ya shigo wani lokaci mutum biyar su shigo haka aka dinga zuwa ana duba Umar yana gida kwanci yana jinya to cikin wanda suka zo akwai wani matashi ya zo ya gaishe shi wannan matashin ya juya zai tafi sai umar ya kalli wannan sai ga kayansa wandansa yana tafe ya ce a kira mun shi ya dawo sai da ya dawo umar yake ce masa ka canja wannan ka dage shi ya koma kasar kamar idan sahu kare zama kasar idan sahu ya ce domin na ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa duk abin da ya wuce idan sahu yana cikin wuta kaga wanda yake ganin jinya kuma jinyan nan fa mutuwa yayi a sa bai tashi ba amma umar sai da yi ma wannan yaro nasiha akan ya ɗauke wandonsa su shi sa nan kaji yana cewa idan ka fara wanda ya fi zama a hannu shine sallah to sai ka biyo muhim din daga baya mu wani lokaci ba mu da fikihu na da'awa da hikimar wa'azi da mun zo kawai sai mu haɗe mu masu laifi gyara mu ta aya mu ta jan hadisi karshe sai ka ga mun bata tara ko mun bata goma da ake cewa bata gyaru ba ya ake cewa eh kaga akwai matsala kamar abin da nake faɗa ne da ya faru kwanakin baya wata mata da ta zo za ta musulunta mijinta ba musulmi bane yadda muke karatu a wannan masallaci kaga lati speaker na fita ko to haka speaker ke kai mata a gidanta tana jin karatu sai kawai zuciyarta ta kare sai tana so ta musulunta asali ma matar an ce musulma ce ta yi rinta ne sai ce da dama tana so ta za ta ƙara musulunta da ta zo masallacin ta samu mai wa'azi to babu fiki dawa ya ce sai ta rabu da mijinta mun sani a musulunci ya mace ba ta auren mai kafiri yanzu wannan zaman nasu zai kalla ko musulunci ta musulunta shi ne farko da suka zo aka fara rubdugu akan mijin ai dole yanzu sai kaza kaza ta ce to ta fasa in ce sai ta rabu da mijin <laughs> wallahi abin da ya halatta da kenan mala ya kamata kenan me a hannu nan ta musulunta idan ta musulunta ba zai hana ta ba tana ta tana komai yana kallon mu'amalar ta mamaye kyau, shi ma zai zai musulunta za ta yi janyo mana shi amma sai aka ce sai sai rabu kai ka san yadda suka yi suke auren su sau da aka sai suka ce sai sai rabu daga wala za ta iya ba to amma idan ta musulunta shine farko dan Allah yanzu idan ka samu wata musulma wannan matar musulma ce sunanta na musulmai ne iyayenta ma musulmai ne sai aka ce ta aure wani kafiri da ta aure kafiri ta yi daidai ba ta yi daidai ba ko sau da Allah ce wala tankihul mushrikina hatta yu'minu har yace wala abdun mu'minun khairun min mushrikatin min mushrikin walau a'jabakum kar ku auren mushirikai har sai sun yi imani ku auri namiji bawa wanda ke mumini ne ya fi alkhairi sama da kawar mushriki ya ce mace kawar mumini haka kuma aka sun mata su ma aka faɗa wala tankihul mushrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatin khairun min mushrikatin walau ajabatkum ko aka Allah ya faɗa ba wannan matar musulma yar musulmai da ta aure kafiri menene matsayin ta a musulunci ta kafurta ba ta kafurta ba tana nan a musulmanta illa iyaka mai ta aikata laifi ta yi a musulunci kenan to sai wannan matar da ta zo dama can kafura ce tare da mijinta a cikin kafurci sai ta zo za ta musulunta sai ka ce sai ta rabu da mijin sai ka bace da mijin ka kalle ta a matsayin musulma ce kawai take zaune da kafuri. a lalurance kenan ana tafiya yau da gobe a hankali ana da sai ga buje shi ma ya zo da shiga musulunci ba ba ce nasara ba amma daga ran farko sun ce to ka gani eh eh shi din suke eh musulma ce eh to haka ne ya shigo sau ka gani yana nan a musulunci to ka gani to yanzu ba an ci nasara ba to abin da ba a fahimta shi ne annabi yakan duba wannan haka ake so ka duba a ahammu kafin muhim an fahimta to ko a gyara za ka yi a fada za ga yaro ya yi laifi da yawa to menene a hannu da ya kamata a gyara tsakaninka da matarka ne akwai laifuka da yawa menene a hannu da ya kamata a gyara tsakaninka da mijinki ke ma tsakaninka da makwabcinka za ka ta kallon akwai abin da ya fi muhimmanci kafin wani kaza ne abin da in aka gyara nan to kenan sauran matsalar za su kau to shi sa ake so sai mutum ya kalli wannan malam ya ce lamma arsalan nabi sallallahu alaihi wasallam mu'adhan ila yaman lokacin da annabi alaihi salatu wasallam ya aiki ma'azu zuwa yaman wa qala sai ce masa innaka ta'ati qauman ahli alkitab ku kalli abinda annabi yake nuna masa ahabu ya fara da shi yace zaka zo wajen mutane ne na ahli alkitab mutanen yaman ahli alkitab ne yace to fal falyakun awwal ma tad'uhum ilayhi an yuwahhidu Allah ta'ala ya zamanto farkon abinda zaka fara kiransu akai shine su kadaita Allah madaukakin sarki fa idza arafu Allah idan sun san Allah kaga ba ce wani komai ba kira su san Allah in sun san Allah to fa akhbirhum anna Allah farada alaihim khamsu salawatin fil yawmihim wa lailatihim kaga ya musu Allah ya farlanta musu salloli guda biyar a cikin yinin su da daren su fa idza sallu idan sun yi wannan salloli kuma kaga sun san Allah sun kadaita tashi. abu na gaba shine mai sallah in sun yi sallah to sai ka gaya musu ba. fa akbirhum anna Allah farada alaihim zakata fi amwalihim Allah ya farlanta musu zakka a cikin dukiyoyinsu tu'khadhu min aghniyaihim ko min ghaniyihim za a karɓa wannan kuɗin daga mawadacin su mai kudi, wato raddu ila faqirihim a mai da shi zuwa ga wurin talakan cikin su kaga dai ba an tafi da kuɗin bane an karɓa ne daga wurin mai kudi an kai shi wurin talaka fa idza aqarru bi zalika idan sun tabbatar da haka kai ta Allah sallah zakka to abinda za a yi na gaba shine to fa khudh minhum aka ne fa idza qarru bi zalika ko fa khudh minhum sai ka karba wannan kudin daga hannunsu na zakka ka ba talaka wa tawqa karam karami amwalin nas amma fa kiyaye ka kiyaye nan sai zaman to kiram ne wa tuqi kirami amwalin nas sai ka kiyaye mafi daraja daga cikin dukiyoyin mutane abin da kake nufi shine in ka zo za ka karbi zakkan mawadaci za a karba daga abin shi mafi tsada a tsaki ake karba ba za ka zo yana da ainihin wato uwar garke ka ce ita za ka ɗauka ba an fahimta kaga tana ci gaba da haihuwa samu wanda ita ba ta kai ta fara haihuwa ba sannan kuma wanda za a ba zakkan shi ko ba za a cuce shi ba a bashi yan mara wanda ta yi wahala ya yi ta mata kiwo ba shi ma dai a bashi wanda dan da dan wani lokaci za ta fara samun ciki ta fara yafa mai yaya idan binti labun din nan haka za ka karba amma ka zo ka samu wanda suke cikin ganiyar haihuwa tana yaya nonon ta cikin da matsanta ga nono ka je ka ce ita za ka kwashe ko kuma za a karɓa ne daga cikin gidajensa in za a karba zakar dukiyarsa ka a karɓar gidansa da yake unguwar rimi GRE a karɓi gidansa da yake unguwar dosa misali an fahimta sannan ba za a karɓi gidansa da yake can ƙarshen wata unguwa wadda ba ta da daraja sosai ba ina ba ta ana fahimta daga tsakiya ake so haka ake shi ba a cuce shi ba kuma ba a cuci wanda za ba zakkan ba to haka ko a dukiya ake yi malam ya ce wa min hadihi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yukhatibu an-nas ala qadri uqulihim annabi yana daga cikin shirya su yana magana da mutane gurgurdan hankalinsu gurgurdan hankalinsu annabi ke magana da su wa qad qila an ce ma anta bi muhaddithin ko ma anta bi muhaddithin qauman hadithan Lata tablughu uquluhum illa kana fitnatan li ba'dihim wallahi ba za ka taba yin magana da waɗansu mutane ba da maganar da hankalinsu ba zai ɗauka ba face sai ka fitino wasu daga cikinsu da wannan maganar da kai kaga ba komai aka yi kamata mutum ya faɗa ba sai ka san su waye mutanenka me kuma za ka faɗa musu wanda hankalinsu zai ɗauka a gani wafil asar ya zuwa cikin asar haddisun nasu ala qadri uqulihim cewa ku yi magana da mutane bisa gwargwadon kwakwalwarsu atuhibbuna an yukadhiba Allah wa rasuluhu kuna so a kare ta Allah da manzansa ne idan kuke magana da mutane akan abin da ya fi karfin kwakwalwa ba za su taɓa ɗauka ba za su ce ƙarya kuke Allah nan ƙarya ne za su ce manzo Allah nan ƙarya ne da hankalin su ba zai ɗauka ba kuma da gaske ne fa amma hankalin ne bai kai ba na gani Allah ya kyauta wani hadisi da annabi yake cewa la tattabi'unna sunana man kana qablakum eh har yake ta hatta walau da kalu ila jihri zubbin da dakaltumu za ku bi sunnoni waɗanda suka zo gabaninku shibran bi shibrin ko shibral qazzati bil qazza taki bayan taki hadda za su shiga cikin ramin damu kuma sai kun shiga ciki bai da kake ganin turawa na yin wani abu akwai kwayo irin su sa wandon afdan wani aski kaza wani kaza duk wani abu a wurin su ake rubuwa ko wani limami ya zaina mutane wa'azi ya karanta wannan hadisa. wai sai yake ce musu wani sai ya daga hannu sai ce malam wai waye da manne sai bai gane ba ya an ce da mu aka zo aka ce za a shiga rami wai da ne ya shige rami kuma sai aka bi shi to ya ba a kamo man ba kan irin tambayar da dinga yi wannan hadisi annabi ya yi isti'ara ne aka kwatanta halin da muke ciki da halin da ainihin wato wannan dabodin yake ka ganin nan an yi magana da su ne hankalinsu ba zai ɗauka ba shi za aka ce kai magana da mutane da hankalinsu yawa wala yake cewa faman zalika na daga cikin irin wannan misali ma rawahu abu huraira abinda abu huraira ya ruwaito an la kara masa yadda wala yake cewa bala arabiyun wani balaraban kauye ya yi fitsari kuna ji eh, da ya fitsari fil masjid a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama faqaman nasu ilaihi mutane suka taso suka yi masa ca li yuqa'u fihi su zazzage shi su hana shi wani ma ya bige shi saboda shi iya hankalinsa kenan ya ga turbaya sai masallaci annabi turba ne kawai aka ga dan wani lungu sai ya burge shi kila ba za a ga tsare shi ba kawai sai dan lafiya kawai ya fara ya kwabe gyautan sa shi kenan za a ce kauye eh dukkan mu yan kauye amma za ga dai dan kauye yana da irin wannan gangancin a gani to shi kenan kawai sai ya lafi ya fitsarinsa ya taso kawai faƙalin nabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce da uhu ku kyale shi a kyale shi wa ariqu ala bawlihi sijillan mimma ku je ku kwara ruwa akan fitsarinsa guga ɗaya na ruwa ku je ku kwara kawai akan wannan fitsarin au zanubin mimma in ko kuma ya amfani da kalmar zanub ne ko sijillan wannan shakka ne mai riwaya yake yi da sijil da zanub duk ma'ana ɗaya ne duka guga yake nufi ina fata ana fahimta a inda ma bu'ithum alabi ce ku bari ku fa an aiko ku ne mana ni annabin da kuke bi na a matsayin ku na al'umma ta an aiko mu ne mu yassari da masu sauƙaƙawa al'umma walam tub'asu mu'assari da ba aiko ku masu tsanantawa da kuntatawa ba kar ka zama kullum ka takura mutane ka zama kai mai sauƙin kai ne mai sauƙin hali in kai shugaba ne ka sa dokokin ka zama to masu sauƙi ba masu tsanantawa ba Allah madaukin sarki ya shirya da mu ya ba mu ladan abin da muka karanta daidai wanda muka yi kuskure ko karancin ilimi muna addu'a Allah mu rufe sarki ya fi mana kun ga wannan darasi ya kawo daidai inda za mu tsaya a ta kuma a gaba na uku shine tarbiyyar lissatul harisa daga cikin hanyoyin da manzo Allah sallama yake bi yayi masa habbai kistoshi da labarai waɗanda suke da tasiri kwarai da gaske muna fata Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan abin da muka karanta daidai wanda muka kuskure ko karanci ilimi Allah madaukakin sarki ya bai mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah